Kasancewar ƙasar Libya na ci gaba da zama a cikin halin rashin tabbas da ke haifar da rashin gwamnatin tarayya ingantatta a ƙasar da ma lalacewar sha'anin tsaro abinda ke sawar 'ya'yan nahiyar Afirka musamman 'ya'yan jamhuriyar Nijar kasancewar su da dama ne ke tafiya cirani a ƙasar Libya abinda ke sawar waɗansu ma na rasa rayukansu wannan ya sa waɗansu 'ya'yan Nijar matasa dawowa gida daga ƙasar Libya domin rungumar aikin aikin noma kamar yanda ɗaya daga cikin su cewa da malam muhammadu sami ya yi muna ƙarin bayani. Amma kuɗi ne muka fassara tsakankanin muna son mu sai kayan aiki daga cikin Libya kamar kaya na sha'anin noma na garaki. to wannan kayan kamar daga cikin da kuke son mu su mu zo da su nan gida to amma kamin mu siyo kayan sai muka ce to an mu sai gida mu gani ne ke jiran mu a gida kuma wani irin kaya ne kuma a ce su ne sannan kuma akwai takardu da ba mutu da karewa ba kamar organization na organization. Menene ya tusa muku ra'ayin ku baro kasar Libya ku dawo gida ku kama aikin noma? Kamar Libya ce dai gaskiya mun ku ga yanayin ya canza. Ya canza kamar ah, kamin dai wannan ah, matsalar ta faru a da gaskiya muna samun biyan bukata. To amma yanzu da lamarorin suka sake kamar yanzu ne kawai dai muke can ana samun ci da ba don a da wani abu banda lalacewar sha'anin tsaro har ma da faduwar darajar kudaden kasar ta libya na ci gaba da sawar 'yan tirani ganin cewa suna yin ayyuka ba tare da cin moriyarsa ba a kasar ta libya wannan ne ke cusa 'ya'yan nijar ɗin da ke tafiya can cirani barwar kasar ta libya kuma a cewar magajin garin dan malam ahmed musa alasiyad sun kawo wa waɗannan matasan taimako sosai effectivement, eh, eh, donc, il y a un groupe de jeunes euh, qui sont revenus de, du nord de la Libye, suite au, à la crise que vous connaissez, donc la, la crise libyenne. lalle akwai gungun waɗannan matasa da suka baro ƙasar libya saboda dalilan da kuka sani na tsaro kuma sun kusanci hukumomi abinda ya sama muka ga cewa wannan abinda suke son yi na noma abu ne mai muhimmanci muka ga ya dace mu dafa musu objectif vraiment Nous, nous avons jugé utile de, les appuyer. Su dai waɗannan matasan suna so ne sauran matasan da ba su maje ƙasashen na waje ba ko ƙasar Libya da su yi koyi da su ta hanyar gudanar da ayyuka na dogaro da kai da tsayawa a cikin ƙasar su. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.